nake magana kai ya fi jan zeba sauri kasan jan zeba idan ka ɗiga kaɗan a hannunka ka zuba miski a ciki ka shafa za ka zama kamar alkeni na idon mutane tsaban kyau kuma yana sa farin jini to kaskan ya fi shi kaska da kuda da karangiya ka kona idan kin kona ko ka kona ba farin jini kake so ba kai mawaki ne ko kai dan waye ne ko kuma dai kai mutum ne dai wanda kake son jama'a ba sai ka nemi kise wanda yake cikin kashi bargo kenan ka narkar ka zuba cikin wayan nan ka ringa sha za ka gabo mamaki akwai wani <laughs> komai ya ce shirka komai yana cewa shirka akwai ranar da muna hira a matsala bakin matsalaci muna hira da shi ya ce a itacen da ake gaya kaza kaza ya eh, shirka ne saboda me yasa idan ka yi amfani da itacen kawarware za ka ce itacen ne ya baka kaza itace kuma baya ba mutum Allah ne ke bara nace mun ce nace hmm, to shi me yasa Allah ya halicci itacen to ya shiru na ce ai itace Allah ya halice shi don mu yi magani ne da shi ko ya ce eh, na ce to yanzu yanzu inda muke sai masallacin nan ba ga gamji ba ya ce ya mm. ce ka ko ganyen gamji kwaya tara kawai mai gida ya ce eh, na ce ka rubuta Allah ku bara jiki kowane daya so tara ba ya ce eh, na ce ka saka tukunya ka tafasar ka yi wanka ɗaya da ruwan ka gani za ka ga abun mamaki tun a mafarkin kan gari ya waye kuma komai naka ga zai na yi ya ce shi ba zai yi ba saboda shirka na ce to shi ke dare ya yi sai ya je cire da daddare ya je gida ya rubuta sai ya yi amfani da shi es akwai motan tsofon motan da ya ɓaci wani ya yi koma da injin mota eh, mercedes akwai wani wurin shi wanda ana so a kwace a hannun shi to ya san manya sosai wani ya kira shi ya gyara mai takardar wuri daga baya akwai wani masallaci babban masallaci an gina sai an bashi masallaci mai rike da komai da jiya ina zuwa haka sai tare ni muka gaisa Ita a dama na so in zo gida ma na ziyara Allah ya bani alheri da yawa wannan watan nace oh yace nace to ba kaga kowane abu da lokacinsa sai ya tsaya ya kalle ni yana so yi magana yana shiru ni kuma wani ya gaya min a daren yana ta tsinkawa ai wani ya gan shi to ni ma ba son tambaye shi in gan ko butul ne ko ba butul ba